rundunar dogaran kan hanya da ake kira special marshal mallakar gwamnatin jihar gombe sun zargi hukumar 'yan sandan jihar da lakkaɗa duka ma 'ya'yanta shugaban rundunar malam babaji hassan dunama shi ya shaida haka taron manema labarai bayan da ya karɓo jami'an nasa daga shalkwatar 'yan sandan jihar gombe dpo na gombe division ya turo yaransa sun zo sun kawo attack akan a kan akan yarana da suke aiki a cross wajen karfe tara na je zan zaga yara na kamar yadda na saba in duba ayyukan da suke yi sai na je na ga motan police a cross suna hayaniya da yara na da polisawa a cikin motan da bindigogi a hannunsu suna ana ana taririke su sun bubbuga kan yara na jini ne yake fita ido na ma sun yi amfani da bindiga sun bibbige kan yara na sun yi sun kwace mashin sun kwace mashin su suka tuka motar daga wurin suka kai ta har police headquarters su suka je suka yi parking ɗinta don a bakin cross ma Allah ya sa ina nisan kwana in ba ka wani kofar zai harbe ni yayi kokin zai harbe ni wani bige sa bindigan ya kubce sa har shashi ya fada a na. sun babbasa glasses na kofofi na da wundon office dina sun hanyar abin na kofofin sun shiga sun yayyaga kayan yara na uniform su da komai sun tafi da sauran ba saboda haka wannan ba karo na farko bane muke fama da wannan DPO. Ita ma dai hukumar 'yan sandan jihar Gombe ta hira da manema labarai don fayyace matsayinta kan abin da ya faru a tsakaninsu da dogarawan kan hanyar. DSP Faji Attajiri shine kakakin hukumar. Wannan abin da ya faru tun daga farko da an sani cewa shi din nan da yana cikin uniform. An sai mu biyo wurin manyan su. Amma tun da yake baya uniform shine abin da ya sa ba gane ba. Da manyan suka muka shiga ciki mun riga mun sassanta wannan magana a kan cewa kullum in wani abu ya faru kafin ya zama da wani dan damuwa sai mutum ya yi bayani ga inda nake aiki ga abin da ya faru babu abin da ya fi karfin eh, yadda za a samu gyara amma an yi wannan abin cikin kuskure don ba san cewa su din nan mutanen jami'an gwamnati ba ne dole sanda kuma duk mutumin da same shi da cikin abin da ya yi ba daidai ba za a hukunta shi wannan mu ba mu boye mutum domin aikin jama'a muke yi aikin zaman lafiya saboda haka bara yadda a yi abin da ba daidai ba dsp faja tajiri kenan da bayani dangane da takaddaman da ya faru a tsakaninsu da dogaran kan hanya da ake kira special marshal a garin gombe abdulwahab muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya